Karfe 5 da mintuna 30 a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya sama gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku salama wato a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku shi mu da karin bayani dangane da taron koli na tarayyar afirka da ke gudana a kasar rwanda muna dauke da bayani a watanni kungiyoyin fararen hula na tilibiri dangane da ayyukan madatsar ruwan kandaji za ku ci kuma bayanai daban-daban a game da wani fada da ya afku a jami'ar tawa rahoton musamman na yau zai yi magana akan rajistar sabon albam na kungiyar mawaka ta tal national ga labarin ɗaya bayan ɗaya ministan kasa ministan harkokin cikin gida bazin muhammad da shi da tawagarsa sun isa a garin agadas a ranar litinin da ta gabata inda suka samu isa wato jiya a garin arlit da safe kenan bayan waɗansu ziyarce-ziyarce ministan ya gana da shugabannin jami'an tsaro sannan kuma da al'ummar garin inda suka zanta a kan sha'anin tsaro a wuraren neman zinariya shugaban majalisar matasa ta departament ɗin arlit abdul matsalabi nuhu ya yi wa gungu muhammad dantani ƙarin bayani ta wayar tarho. visite du ministre, effectivement, a été A yayin ziyarar minista abin da ya mai da hankali a kansa shine maganar tsaro. Abu ne mai mahimmanci a wajen wurin haƙo da zinare a kare shi. Ba wai don tsaron wurin haƙo da zinaren ba kawai, sai don tsaron ƙasarmu da ma ƙasashe da ke iyaka. Wani abu da za a yi la'akari da shi shine da yawan mutane da suke aikin haƙo da zinare a nan cibarkatan ba a tantance su ba. To kenan rashin tantance mutanen yana iya kawo rashin tsaro. Don haka ne minista ya ce ya kamata a sake sa sabon tsari a wannan wurin don sanin da wa da wa suke a wurin kuma me suke yi. A hali yanzu dai ina iya ce muku komai yana karkashin kulawa. Abdul Matsalabi Nuhu kenan shugaban majalisar matasa ta departama ɗin Arlit. a gamar hiyar da ayyukan maratsar ruwan kandashi a jiya wata ganawa ta hada mayan masu ruwa da tsaki a wannan sha'ani domin tantance inda aka kwana a game da shirin baki daya gwamnati na hasashen cewa ayyukan za su kammala wato nan da shekara 2021 sai dai me aka yi a zahiri tambayar kenan da muka azawa shugaban gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu da kuma na ci gaba na jihar tilibiri abdullahi amuku ya amsa wannan tambaya a hirashi da hamadu muni ta wayar tarho A gaskiya karamar hukuma Desa ce a cikin garuruwa biyar iya sani na abin ya shafa na gurgusawa daga mazauninsu a mataki na farko. An tanadar musu da makarantu da kuma ruwan sha da dai sauransu. Kuma an tabo maganar mahalli. Kun san gagarumin tsari ne. Bayan karamar hukuma Desa ina tunanin akwai waɗansu gundumomi da su ma tsarin ya shafa har ma karamar hukuma Bankilare. Sun yi magana magana ne kawai bisa mataki na farko. Na san akwai abubuwa da dama da suka rage. Bayan haka kuma sun gina waɗansu katafaren gidaje na waɗanda za su aiwatar da wannan aiki da dai sauransu. Ina tunanin ayyukan sun kammala. kuke Amuku kenan shugaban gamayar kungiyar fararen hula na jihar Tilibiri. ana ci gaba da gudanar da taron koli na tarayyar afirka a kigali babban birnin kasar rwanda an sa tattauna batutuwa da suka hada da sha'anin tsaro da kuma ci gaba da kuma samar da fasfo na bai daya a kasashen afirka dabara da haka kuma ana fafatawa kasa kasa game da takarar shugabancin hukumar tarayyar afirka mukami mafi mahimmanci na kungiyar matar muhammadu ya fassara muna rahoton da tanar ahmed da fudai ya haɗa muna a kai Bayan wa'adin mulki na jagorancin makamin shugabar kwamitin gudanarwa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar haɗin kan ƙasashen tarayyar Afirka a tsawon shekaru hudu da Lamini Zuma 'yar ƙasar Afirka ta kudu mai shekaru 67 ta kawo ƙarshen wa'adin aikinta a cikin waɗannan makamai har da mataimakinta da kuma makamai takwas na kwamishinonin gudanarwa da za a zaɓa. Sakamakon ayyukan su dai da suka gudanar a tsawon shekaru hudu. ardu ba su yi kyau sosai ba, inda waɗansu matsaloli suka dabaibaye tafiyar da ayyukansu. Shin ko suwaye za su maye gurbin su yanzu haka dai maza da mata na ƙasashen Afirka daban-daban ne suka ajiye takardun takarar su Yanzu kuma abin da ya rage shine maganar sabunta tafiyar da ayyukan ƙungiyar. Haka kuma zaman taron zai mai da hankali bisa matsalar rashin kuɗaɗen gudanarwa inda miliyan ɗari hudu da goma sha shida ne na dolas ƙungiyar take da a kasafin tafiyar da ayyukanta. Mutari Muhammadu, Studio Kalangu. a gaida muntari muhammadu wani fada ya barke a jami'ar tawa cikin daren uku ga watan nan na juye sakatare janar na ɗaliban jami'ar ya bayyana cewa wasu ɗaliban ne aka kai ma hari sakatare janar na ɗaliban jami'ar ta tawa ya yi wa wakilinmu abdullahi ausuka ƙarin bayani A cikin daren uku ga wata ba ta ba tsammani waɗansu sun kai muna farmaki da suka kunshi waɗansu ɗaliban jami'ar tawa da kuma waɗansu sojojin haya waɗanda daga cikinsu akwai ɗaliban jami'ar yamai da kuma waɗansu waɗanda har yanzu ba mu tantance su ba. Muna a zaune a cibiyar mu ne sai kawai waɗannan mutanen suka faɗo muna ba ta ba tsammani ɗauke da adduna ta kubba wuƙoƙi da dai sauran makamai domin aiwatar da aika-aika inda sanadiyar gamar da mutanenmu suka yi da su biyu daga cikin abokaninmu sun samu mummunan raunuka waɗanda har aka tafi da su a asibitin jihar tawa inda yanzu haka suke shan magani wannan ita ce matsalar da muke fuskanta muke son shaida ma duniya da iyayen yara 'yan makaranta cewa a jami'ar tawa ba ma cikin tsaro. à personne en shugaban jami'ar tattawa ya karyata duk wani zargi da makarkashiya da kuma barazanar shigar da lamarin a kotu sai mu saurari profesa ado muhammad shugaban jami'ar tattawa Ana iya yin gwagwarmaya, amma idan aka zargi wani da haɗa baki a cikin wata aika-aikar na shirya ya mutsi ba tare da kwakwaran shaida ba, to wannan fa yana iya sa har aje a gaban kotu. Saboda babu abin da yake nuna cewa ina da hannu ko kuma ina da masaniyar akan haka. Mun san ana cikin mulkin baiwa kowa 'yanci, amma ba a zargin mutum bisa abin da ba a tabbatar ba. A nan da nake yi muku magana ban haɗu da kowane ɗalibi ba da zumar shirya wani ya yamutse. Ni dai ya dai abin da na sani a lokacin taron ƙungiyarsu da suke jagoranci. An kawo wata takardar samaci daga kotu kuma damƙa musu. Kenan idan akwai wata matsala daga nan ne matsalar ta faro. a nasa bangare gwamnan jihar tawa ya bayyana cewa ya ɗauki matakai a ciki da wajen jami'ar domin cafke masu tada kayar baya da kuma gurfanar da su a gaban shari'a A matsayina na gwamna, na ɗauki mataki na sanar da shugaban jami'a da ɗaliban jami'ar na cewa akwai faɗace-faɗace da ke faruwa a cikin jami'ar. Amma sai dai maganar na tura dakarun tsaro wannan na ce ba zan iya ba saboda ina girmama hukumomin jami'a. Saboda kafin haka ma na tattauna da ɗalibai bisa wannan zance. Amma duka da haka mun saka jami'an tsaro da yake ba ma iya shiga cikin jami'a kai tsaye. Amma sai dai duka da haka mun saka jami'an tsaro. Kuma wannan magana ta jami'a ta shafi magabatan jami'a ne. Na kira alkali har a gaban ofishina tare da magatakarda da dai sauransu. Inda na ce idan suka gabatar da bincike za mu kai waɗannan mutane a gaban kotu. Wannan shine muke zaman shira. Kuma dole ne mu mayar da martani a haka. Gwamnan jihar Tawa kenan Abdulrahman Musa a hirashi da wakilinmu Abdullahi Ausuf. Yankin Doso yanki ne da fi kowane yankin kasar Nijar samun ruwan sama a duk shekara, noma kuma shine ne da aka fi mai da hankali a kansa a wannan yanki. sai dai a bana karancin ruwan da aka fuskanta ya yi sanadiyar wasu yankunan ba su fara shuka ba har sai cikin watan juye a cewar daraktan ma'aikatar noma ta jihar doso a halin yanzu babu wata fargaba a game da harkar noman duk da yake ya dace manoma su sake tsari dangance da yadda al'amuran da mana ke sauyawa gadai dai amadu dantani a hirashi da ta hada shi da wakilinmu dauda hassan damana cikin eh, jiha ta doso alhamdulillah mun samu gari goma sha bakwai da ba su yi shibka ba wancan satin amma yanzu suna ga shibka saboda muna cikin lokaci in sha ma allahu shifka za ta tafiya daidai mun zagaya mun gani da mana tana da huska bana insha Allah babu wani kishirwa eh haci yana nan yana tafiya daidai lalle akwai wani yana gaban wani tunda akwai wani waje inda ya fara kai wani waje yana nan ya kai gaban doki kamar yadda ake cewa kuma wani wuri yanzu aka yi shifka ga wanga lokaci dai babu abin da zai ba da tsoro sai dai daga baya kwari dai ne in an tashi da wuri menene tashi da wuri manoma su gaya mana saboda muna da maganin da za mu cokan wannan matsala yaƙi ne wanda ba na mutum ba guda ba shi gwamnati ya yi ƙoƙari ya sai magani kenan meri meri ya kamata su ma su shirya kansu su gyara eh, mai wanda za ana a sa magani yau noma ta an yi noman zamani shine a nemi Eh, iri dan gaugawa damana yanzu ta wuce inda aka santa da ana tana yin wata uku har wata hudu ana ruwa yanzu kwana tamanin kwana saba'in da biyar to akwai iri wanda ga yin kwana saba'in da biyar akwai na wake mai yin ma musamman kwana arba'in da biyar ya yi ɗiya a ci shi wato amaru dantani kenan daraktan ma'aikatan noma ta jihar doso masu mu sai a dakace mu studio kalangu shirye-shiryen studio kalangu a birnin yamai tare da radio alternative a kan lamba 99.4 gajeren zango a zandaya tare da radio shugura a kan lamba 105.5 gajeren zango a doso tare da radio fara'a kan lamba 92 gajeren zango. a Atawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba ɗaya gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba da bakwai biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka akan lamba da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani akan lamba 100 gajeren zango karfe 5.41 sai rahoton namu na musamman kungiyar mawaka tal national ta kaddamar da ayyukan rajistar sabon albamin dinta mai kumshe da waƙoƙi goma sha biyar bikin kaddamarwar ya gudana ne yau da safe a cibiyar horar da mawaka ta da halartar daraktan fadar ofishin ministan farfado da al'adu da ke tare da rakiyar wato wasu jami'ai na ofishin ministan al'adun muntar muhammadu ya fassara muna wannan rahoto da maryama gello kenda ta hada muna a kai mujallar nan ta new york times ta ɗora waƙoƙin tal national a sahun gungun mawaƙa goma na ajin farko da suka yi fice a duniya waƙoƙin tal dai sun yi fice da karɓuwa ga jama'ar nijar kuma waƙoƙi ne da suka yi fice a faɗin duniya shami shine manajan gungun mawaƙa na tal national wanda ya yi aiki tare da su a tsawon shekaru hudu wani abu ne na nuna hazaƙa a yau tal national ta samu karɓuwa ga jama'a mun zagaya a a cikin ƙasashen duniya inda muka haɗu da waɗansu gungun mawaƙa masu tashe da kuma hazaƙa. A yau waƙoƙin national na daban ne abinda ke nuna cewa sun bambanta da saura. Wannan matsayin da aka baiwa national abin yabawa ne ga ofishin ministan da ke kula da raya al'adu da suka ce za su kawo tasu gudunmawa na tallafawa wannan gungun mawaƙa na national Abdulrahman Haruna. Ba wanda yake yake zama tauraro a ƙasarsa, amma sai gashi suna ta samun nasarar zama tauraro a cikin ƙasa har ma a waɗansu wurare. Saboda bai daɗe ba sun taka rawar a zo a gani a gaban duban dubatar mutane aƙalla dubu ɗari. Don haka ne ta wannan hanya muka ga ya dace mu taimaka musu da abin da ya sawwaka kafin mu ga taimakon da ya kamata gwamnati ta musu. Ina ganin abu ne da ya kamata mu ƙirƙiro. A cewa Almaida waɗannan waƙoƙi suna da matuƙar muhimmanci. Eh, waɗannan sabbin waƙoƙi ne da za mu fitar eh, za su mayar da hankali a ɓangare biyu da ya shafi ƙasashen yammacin duniya akan abubuwa da dama na sautin waƙoƙinmu da kuma wani ɓangare na waƙoƙin da za mu fitar da suka shafi ƙasar Nishir. Waɗannan sabbin waƙoƙi suna da ma'ana da muhimmanci sosai bisa gargajiya tunda wannan ne karo na farko da muka fitar da waƙa tare da mawaƙi nan zarar da bisu tare da amincewarta. Wannan ne karo na farko da tal national ta shirya waka tare da wata mawakiya. Nan da watanni biyu ne masu zuwa za a fitar da sabbin waƙoƙin na tal national a lokacin babbar sallah. a gaida muntari muhammad da kuma wato maryama gillokin da suke kokarin hada muna wannan rahoto wannan da shi muka karshen labarin namu na yau anan muke fatan a huta lahiya